اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا kuma za mu ce da shi a ranar karanta littafinka ya kai mutum ka ɗauki nauyin yiwa wa kanka hisabin ayyukanka da kanka ka isa ka yiwa kanka hisabi a yau ranar alkiyama